yau litinin sha biyar ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da hudu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak na al'imam abu mansur abdulkahir bunu tahir bunu muhammad albagadadi Allah maɗaukin sarki ya ji ganshi malam yana kan yi mana bayanai game da shimfiɗan da muhammad muhyiddin abdulhamid ya yi wanda wannan malami shine wanda ya yi ta haƙiƙin wannan littafi to malamin ya ɗauko mana asalin tukunduman al'amari ne a inda yake bayyana mana a bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa haɗarin da addinin Allah ya fada a hannun sauran miyagu da ke bin wasu addinai na daban musamman yahudawa da majusawa da sauransu ta yadda suka ci moriyan wasu da suka shiga addinin musulunci a baya-baya da wasu manufofi nasu sai suka turo waɗanda za su dasa masu dasisa a cikin addinin musuluncin saboda su kada addinin amma ta cikin gida yin sun lura idan suka ce za su yi fada da addinin suna daga ƙetare to ba za su yi nasara ba to bari su zo su nuna cewa su ma ne 'yan cikin gida ne sai suka bayyana wa mutane da siffofi iri-iri idan suka kalle ka cewa kai mai son kaza ne to sai su zo maka da irin wannan siffan musamman in suka lura cewa kai mutum ne mai son zikiri mutum ne mai taka tsantsan mutum ne mai nuna cewa abu a hankali sai su zo maka da tunanin cewa to su ne ma shugabannin wannan jama'a mun gane wannan da kyau ku a lokacin da suka lura an samu matsala tsakanin ahal bait da wasu daga cikin mabiya addinin musulunci a wancan lokacin sai suka yi ƙoƙarin nuna cewa su suna da ƙungiyoyi na kare haƙƙin ahalal baiti dole a zo a mara masu baya kai wannan mulkin mafa ba wanda ya cancanta ya yi shi cikin al'umma gaba ɗaya sai wanda yake da dangantakan jini da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to in an lura a wannan lokaci sai suka ce ba wanda ya dace sai Ali in haka ne da sai su ce sai Abbas mun gano wannan da kyau ko saboda ai Abbas na raye kuma a ɓangaren shekaru ai Abbas yana gaba da shi Aliyu abin da aliyu ke takama da shi na dangantaka da annabi abbas ma yana da wannan dangantakan ai to amma sai suka yi amfani da daman abbas da tijani idan suka haɗa hare gido da shi shi yana da sauti da tunani da hangen nesa ba za a yi nasara ba sai suka yi amfani da wanda suke ganin shekarun shi kaɗan ne to tare da haka aliyu bai mara masu baya ba sai da ya fito karara ya fito na fito da su ya yaƙe su to ana nan sabai na ƙarewa zamani na ƙara tsawo ‘yan bana bakwai suna karɓan addinin waɗanda ba wannan da kyau ku a kircin waɗannan makiran ba kun gano wannan da kyau ku har aka waye gari an kai yanayin da sun yi ma al'umma da addini illan da ba a farga ba jama'a mun gano wannan da kyau ku to shine aka samar da irin waɗannan aƙidin da kuke ganin su a yau wanda insha Allah a cikin karatutukan wasu littattafai da za mu goya da wannan karatun wannan littafi za ku ƙara fahimtar asalin inda aka samu gaba to mun ɗauko bayani a karatun da ya gabaci wannan a inda malo yake cewa waɗannan ƙungiyoyi guda biyu na farko da na biyu to su aka ribata wajen taimaka ma wannan muguwar da wanda aka ƙirƙiro ta da sunan taimakon iyalan gidan annabi da taimakon addini mala ya ce haza fi ma na atakidu a haƙiƙanin gaskiya kun ga wannan makircin da aka yi ma al'umma cikin abin da shi muka gamsu da shi huwal aslul asil shine asali fi da lati hadasat fil islam dangane da rabuwa da karkasuwa da shigo da ƙungiyoyi da suka afko a cikin addinin musulunci wannan shine asali kun gano wannan da kyau ko wa huwa ghaddun tariyin a lokacin musuluncin yana nan fes shi ba abin da ya lalata shi in abin ka ce musulunci wani abin ɗanɗano ne to yana nan da ɗanɗanon shi ba ko ya yami ko wani abu in abin a gani a ida ne kuma yana nan koren shi fatau ba abin da ya busar da shi ko kuma ya canza mai launi lam yaktanil alaihi qarnul wahid wallahi musulunci ya shiga wannan bala'i ko karni ɗaya bai cika ba kun gano wannan da ke ku suka shigo da wannan musiba na cewa wai su suna goyon bayan ahalul baitin kuma asalin waɗanda suka kitsa wannan fitinan yahudawa ne da majusawa waɗannan da na umar ya aika ayan aka je aka yaƙe su a farisa aka hana su boton wuta sai suka ce don me za a raba su da addinin iyayensu da kakanninsu to shine sai suka shiryo wannan makircin ƙarƙashin wannan makircin ne har sayyidina Umar ya rasa ran shi a ƙarƙashin wannan makircin ne na Yahudawa da waɗancan majusawa sayyidina Uthman ya rasa ran shi a ƙarƙashin wannan makircin ne hatta shi kanshi Alif da suka ce ai nasili a ƙarƙashin haka shi ma ya rasa ran shi suka kashe 'ya'yan shi ina fatan mun gano wannan da kyau domin manufan shine ba wai goyon baya da kuma gina addinin ba cimma wasu manufofi ne wanda ake san a taɗe addinin da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi sa kai ma a yau sai kayi taka tsantsan mala ya ce wa huwa sir fi ajizin muslimin wannan shine asalin sirrin gazawan da musulmi suka yi alhalisiyar iman waɗanda suke da tsarkin imani an raddi kai da ha'ula'il makirina ba su iya mai da martani ba su iya rushe wancan makirci na waɗancan makirai ba ila nuhurihim su danna abin su yi watsi da shi ya fada kansu a danne su a waye gari ba su da tasiri zalika me ya haifar da wannan bi annahum atharu jumhuran nas sun yi amfani da mafi yawancin mutane ne kun gano wannan da ke ku domin in ka hada da bangaren sahabbai zaka ga ana da kaso hudu kenan kasan farko su ne kasan sahabbai waɗanda annabi ya ƙosar da su da tarbiyya kaso na biyu su ne waɗanda Allah ya ce wa ra'aitan nasa ya da huluna fi dinin lahi fuwaja sun shiga addinin don kar a yi ba su kun gane wannan da kyau ku to su waɗannan sun shigo addinin da wani kwaɗayi da wata manufa amma ba wai sun shigo ne ɗari bisa ɗari ba cikinsu da a ce annabi ya maimaita shekarun baya da ya tarbiyyar sahabbai su ma aka tarbiyyar su to za a sami su ma zama mutanen kwarai ana nan sai wasu suka shigo daga cikin wasu addinai wanda wasu su yaƙi ya kawo su mana an yaƙe su ne an ci garuruwansu da yaƙi bayan da za su iya suka musulunta domin su kare dukiyoyinsu da jinaninsu to suna nan ƙudurce da ƙin addinin da shirya mai makirci amma a ƙarƙashin ƙasa suna da ƙabilanci suna da ta'asubanci da wasu manufofi nasu waɗannan su ne ƙungiya na uku idan ka ƙetara sai kuma waɗancan makiran cikin majusawa da yahudawa da suka shigo domin su tun kuɗi addinin ya kifi kun gano wannan mai kyau ku to su waɗannan na ƙarshen sai suka amfani da waɗancan guda biyun cin da sabe sun fi ƙarfinsu kuma ka haɗa ƙungiyoyi guda uku sun haɗa kai akan wani makirci ɗaya waɗancan ƙungiya ƙwaya ɗaya bayan da za su yi da su kuma waɗancan ɗin ƙarewa suke yi in an fita jihadi waɗancan na farkon ke fita suke gaba-gaba a cikinsu ake samun waɗanda suke yin shahada da yawa waɗannan makiran kuma suna harin waɗancan suna biyun suna masu kisan mummuki jama'a mun gano wannan wannan ya taimaka matuka wajen gaza rusa wancan manufa nasu malo ya ce wa saboda irin yawan da suke da shi wa su fi nufusu al-hamas sai suka yi ƙoƙarin daddasa zil da hamasa a cikin zuciyarsu limaye da unahum ilaihi na irin da'awan da suke masu suna nuna masu ai wannan shine ma'aikin Allah suka jajirtar da zuciyar kan wannan suka samu hamasa wacce ba wanda annabi ya zo da ita ba wa thawaratun jama'ir suka ce dole ne a haɗu a haifai juyin juya hali yanayin a canza shi ko da tsiya ko da arziki ina fatan mun gane wannan da kyau kama ya kuluna kamar yadda suke cewa majnuna la aqala laha wai a zo ai thaura majnuna la aqala laha mahaukaciyar juyin juya hali kawai ta ya mutsi to irin wannan hayaniyan da suka tada shi na ka za ka ma sayyidina Uthman aka kewaye shi a gidan shi wannan ya zama shine sanadiyar mutuwan shi suka gayyato 'yan iska daga ƙasan Sham suka gayyato 'yan iska daga ƙasan Misra aka zo aka haɗu da tarkacen da suka zo daga ƙasan farisa da sauransu su ne suka tada wannan rikici a madina kun gano wannan da kyau ku suka tada tashin tashinan har yi sanadiyyar mutuwan na usman da sauran manyan sahabbai ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa mala cikin wannan shimfiɗan yana ɗan kawo abubuwan sama-sama ne sai an shiga cikin bayanan tsab za ka fahimci irin dasisan da suke da ita to ita kuma wannan da sisan idan aka dasa maka ita to kana nan sai ta haifar mata da wata illan da kafin ka farga sai abin da ya faru a wancan farkon zamunna da aka yi Allah wadare da shi sai ga ya faru da al'ummanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to wannan shine matsala a zo a yi rigima a zo a yi kaza wannan shine tunaninsu malam yace wa yarwi tirmidhi fi sunanihi hadithan al-imam tirmidhi ya ruwaito a cikin sunan nashi wasu hadithai fi tafarruqi hadhihi umma hadisin da ke bayani dangane da rarrabo wannan al'umma ila na firqa cewa al'umma za ta kasu gida 73 uku. yaqifu al-ulama'u alladhina sannafu ilmal kalam to malaman da suka yi rubutu dangane da abin da ke da alaka da ilmul kalam sai suka tsaya ma wannan hadisun hadisin ya zo sai suka tsaya suka kalle shi to sai suka yi matsaya kamar yadda malam zai zo ya karkasa mana wannan matsaya nasu awo filminal wannihal ko kuma ka ce malaman da suka rubutu a kan ƙungiyoyi da kuma addinai min hazal hadith thalathata mawaqif dangane da wannan hadisi sai suka yi matsaya uku ko dai malaman da suka yi maganganu dangane da milal mun gano wannan da addinai wanne hal da ƙungiyoyi da ra'ayoyinsu sai suka kasu gida uku dangane da fahimtar wannan hadisi kun fahimci wannan da kyau ku ne malam zai kasa mana su fa amma ha fa Allah ya ta'arradu lahu bi nafyin wa la ithbat kashin farko na waɗannan malaman shi wannan hadisin da yace za a kasu gida saba'in da uku sai suka tsaya kawai suka kalla hadisin ba su. su dai ba sai hadisin ya tabbata ba kuma ba sai bai tabbata ba wa min haula daga cikin waɗanda suka yi hadisin irin wannan duben akwai shehu ahlus sunnati wal jama'a al-imam abul hasan ali bin isma'il al-ash'ari mun gano wannan da kyau ko wannan babban malami abul hasan al-ash'ari ya yi rubuce-rubuce malai ya ce allabi sallafa kitabu wanda ya rubuta littafin shi mai suna makalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin ku samu wannan littafin shi ma za mu rika ciro abubuwa da yawa a cikin shi kun bayyance wannan da kyau to a cikin wannan littafi na shi bai tabbatar da wancan hadisi na karkasuwan al'umma ba kuma bai rushe shi ba za ku ku ji wani makirci da ake ma al'umma don alalata a tauhidinsu sai a ce to ai annabi ya ce za a kasu gida kaza to duk wannan karkaso ina ruwan da annabi ya ce za a yi sai ka ce a ai sabani dukkanin shi sharri kuma annabi ya ce ai a cikin hadithin kaso 72 duk yan wuta ne ɗaya ne kadai ba yan wuta ba ce wanda ni da sahabbai muke akai to ashe waɗancan 72 daga wannan ɗayan ne suka balle kenan duk wanda ake tafe ya balle ya nashi to shi wannan ne wanda daga cikin waɗancan halakakku cewa mun gano wannan da kyau ya kake rabon wannan ƙara Allah ce wala ya zalu na muhtalifi na illa man rahima rabbu wanda Allah ya ji kai to shi ne ba zai samu kai cikin wannan bala'in ba ashe in kai ka sa kanka cikin wannan rarrabuwar to baka daga cikin waɗanda Allah ya nufin zai ji kansu Allah madaukin sarki ya samu dace malo ya ce wa qad akhrajnahu ikhrajan daqiqan mala ya ce mun yi takhrijin wannan hadisi mun bi shi dalla dalla mu amma faƙar a na haƙiƙa mun fitar da wannan littafi na makalatul islamiyyin ba hadisin ba shi wannan littafin wannan malamin da ke gabatar da wannan littafin ne na alfarƙu bayan alfarƙa ce shi ma wannan littafi na makalatul islamiyyin na ikhtilafil musallin mun fito da shi ga al'umma mun gyara littafin mun bi shi dikin dikin a hijja shekara ta 1369 wanda ya daidai da 1950 mun gano wannan da kyau ku kafin samun yancin kan najeriya da shekara goma wannan littafin an fi da shi tuntuni kila ba ka taba ganin shi da ka ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kuma an jima sai ka sa kanka a cikin rikicin malamai ka sa kanka a cikin rikicin kaza ga littafin da ke bayani a kan rarrabuwa kila rikicin da ka ɗauko kake son ka kawo cikin al'ummanka yana daga cikin waɗancan rigingimin da malamai suke zargi sakamakon miyagun aƙidu ne suka haifar da abu Allah ya kiyaye mumin humul imamul muhakkik malai ce daga cikin malaman da suke irin wannan rubutu bayan al'imam uh, al-hassan uh, ko babban malami mai taƙiƙi abu abdullah muhammad bin umar bin hussein faharuddin razi al'imam fahar dinar razi ya yi rubutu al-ma'arub ibn al-khatib an fi sanin shi da ibn al-khatib al-faqihu shafi'i babban malami na mazabin shafi'iyya al-mutawaffa fi sanata 60 wa 800 wa 600 ya rasu hijira na da shekara 606 wa huwa sahibu kitabin wannan malamin ya yi rubutu littafin da ya rubuta shi ne firqul is muslimina walmushirikin, mushrikin i'tiqadat firqul muslimina malam ya rubuta littafi ne wanda yake bayana kan aƙidin ƙungiyoyin musulmi da aƙidin ƙungiyoyin mushrikai wannan littafi ma ya kamata ka neme shi malam ce faqad allafa kullum minhuma kitabahu waɗannan malamai guda biyu abul Al-Ash'ari da fakhruddin razi sun rubuta littattafansu min ghairi an ya'rida li hadha alhadith ko wannan hadisi ma basu kawo ba mun ga wannan da kyau ba su ma wayoyin shi ba kwata kwata kun ji kasan farko ko wanda sun yi rubutu amma shi wancan hadisin ma da ke bayanin asalin karkasuwar al'umma to gaba ɗaya ko ɗaga mai hannu ba su yi ba na biyu fa jama'atun ta aro lahu akwai jama'an da suka kai farmaki kan hadisin ma'ana suka zura hadisin walam yusahhihuhu bas inganta shi ba falam ya akhadu bihi ko ba su aiki da shi ba kaza hadisin sun kawo littattafan su amma ba su ce ya ba ba su ce bai ba kuma ba su yi aiki da hadisin a cikin littafin kamar yadda aka gani ba wa min hadal fariq ibn hazm cikin wannan ɓangare akwai ibn hazm al zahiri babban malamin fiqh na mazhabin zahiriya sahibu kitabin wanda ya rubuta littafin alfisal filmilal wal ahwa'i wal nihal sunan littafin shi kenan jizi uku ne yan sarasara haka ya kamata ku samu wannan littafin alfisal filmilal wal ahwa'i wal nihal ibn hadmin faqad a'lana an adami sihhati hadha al hadith shi ya fito qarara ya bada sanarwa cewa kun ga wannan hadisi to bai tabbata ba bal hakama bi da'afihi har ya hukunci da cewa hadisin mai rauni ne amma tare da kuma ya yi bayanin karkasuwan al'umman a cikin wannan littafi nashi wa amma thalith amma kaso na uku daga waɗanda suka yi rubutu akan wannan fagen amma kwata-kwata ma ba su waiwayi wannan hadisin ba ko kuma sun waiwaye shi irin waiwayen da ibn hazmin ya yi shi dai ya ɗauki hadisin amma kuma ya ce bai inganta ba sai ya watsi da shi ya ce faƙar ta'arrada li hadal hadis waɗannan kaso na uku sun kawo hadisin wa akhada bihi kuma sun yi riko da shi wa hawala an yahsir Firak, firaq allati jamata ta bilal al bilal islam kuma suke ƙoƙarin tarkato duk waɗannan karkasuwa da rarrabuwa da aka yi a cikin addini su taƙaita shi a cikin waɗannan kaso 63 73 gane wannan da ke ku su yi ƙoƙarin duk ƙungiyoyin su shige cikin hadisin fi falasin wa na firqa kun fahimci wannan da kyau ku a ce kasuwa kaza kaso da kaza to kaso ɗaya kenan kaso kaza kaso kaza kaso biyu kenan kun gane wannan domin su ƙirga wannan saba'in da uku na najiya dan su tabbatar da ɗaya daga cikin su ne wacce za ta tsira wa hiya ahlus sunnati wal jamaa ne ahlus sunna wal jamaa wa min hadal fariq daga cikin waɗanda suke wannan ƙoƙarin akwai al'imamul mutakallimin nizar abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi sahibu kitab al farku bayan al firak wannan malamin yi ƙoƙarin haka a cikin wannan littafin jama'a mun fahimci wannan kaga a lokaci ɗaya ana maka darasin wasu malamai da wasu littattafan a cikin muƙaddima tun kafin a shiga karatun littafin kenan mala ce allazi nuqaddimu lahu bi hadal hadis wanda shi wannan hadisin wannan littafin da shi za a yi mana shimfiɗa a farkon karatun littafin wa min humul imam hujja abu mazfar al-isra'ili sahibu kitab a tafsir haka akwai wani malami da shi ma ya irin aikin bagadadi wajen gayyato waɗannan karkasuwa da ya faru na ƙungiyoyi cikin musulunci ya taƙaita su a kaso 73 nan shi ne al'imam isra'ili a cikin littafin shi a tafsir fiddin alladi ya hadu fi hazuwa abu mansur al-bagadadi wanda ya kafaɗa da kafaɗa wajen tafiya kamar yadda bagadadi ya yi fi ah, bihi wajen littafin shi irin babin da bagadadi ya kafa a littafin shi ma irin shi yayi wata kasi ne da yadda ya karkasa littafin fala ya kadu ya khalifahu duk abin da ke cikin littafin bagadadi haka nashi yake bai saba mashi ba wa minhum abul ma'ali daga cikinsu akwai abul mu'ali muhammad al-husaini al-alawi sahibu kitab bayanul adiyan jama'a kun ji littafai da ake gaya ku nema wannan fannin ku wanda zai taimaka mu ku gane milal wan nihal ku gane wannan karkasuwa da wannan rarrabuwa da sauransu ka samu ki littafin bayanul adiyan babu wani aqida babu wasu yan kungiya babu wasu tafiya ko suwaye wanda zaka ji suna karantar da kai ilimi suna cewa je ka nemi littafi kaza in ba ahlus sunna wal jamaa ba domin su so suke su mai da kai tumatirinsu sai jajjagen ka kawai su watsa cikin miya su batar da kai kuma su cin moriyar wannan batar da kai da suke amma ahlus sunna ne za ce kuma je ka duba waje kaza waje kaza waje kaza ka samu karin haske na wannan abin da ake son koyar da kai Allah ya sa mu dace malaci ce allazi akhrajahu ad-doktor yahya al-khashab wanda malamin da ya takhrije ya fitar da littafin a duniya aka san shi ya mai muqaddima shine doktor yahya khashab wani sharahu fi mujallatul adab amma kuma sai ya yada wannan littafi na wancan alhussaini al'alawi a cikin mujallan adab haka aka ta buga ana yada shi malaci al-mujalladul awwal min al-adad at ashar an fitar da wannan littafi ne a mujalla mujalladin farko na wancan mujallar wanda ya fita adadi na sha tara ne. Tamilhum qadi عبد الدين bin Ahmad بن أحمد الأيجي المتوفى في عام shi wannan malamin al'aiji ya rasu hijira da hamsin da shida ne min alhijira faƙadar sadara a kaidatahu ya fitar da littafi da yake bayyana aƙidan shi allati ishtaharat bismi a ƙa'idar adadiyya wacce littafin ya shahara da cewa a ƙa'idar adadiyya kamar yadda a kaidatar tahawiyya ta shahara da sunan tahawi haka shi ma shi ta shahara shi ma ya yi maganganu a kan firakul islamiyyin bayan nan yi ƙoƙarin taƙaita wannan karkasuwan a cikin wannan hadisi da ya ce za a kasu gida saba'in da uku bala ce nisbatun ilaihi an danganta littafin zuwa gare shi ne bihadal hadis ke fi kitabi hadha maqalatul firaqil najiya a ciki ya ɗauki hadisin yi sharhin maganganun kungiyoyin da annabi ya bayani daga ciki akwai kungiyar nan ko kasan da ya ce su ne za su tsira min hadal firak talatin wa saba'in daga cikin karkasuwa saba'in da uku da zai faru kun gano wannan bayanin ku sai bayanin su wannan firak annajiya da annabi ya bayani da kuma waɗancan batattun kuma ya ƙoƙarin tarkato ƙungiyoyi da karkasuwan da aka yi a wancan zamani nashi ya takaita su a cikin wannan hadisi ce duk sun fita saboda aka ga wacce za ta tsira sauran kuma duk batattu ne mala ya ce abin da yake daidai anna usul al-firaq kun in ka ɗauko usul asalin tushen wannan karkasuwan la yasilu ila hadha al-adad duka ka hada su ba zai kai gida 73 ba kun gano wannan da ke ku ba zai kai ba in ka ɗauko usul din yanzu wannan ya yi reshe haka daga can sai kuma ya yi tushen ya taso misali haka daga nan kuma sai ya reshe ya reshe ya reshe to duk wannan tuwan da suka yi ba a lissafa su da tushe kun gano wannan da ke ku sai a ce ɗaya ɗaya wanda ya kasu gida da yawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau kamar misalin ka zo arewacin najeriya ne ai hausawa guda ɗaya ne amma cikin hausawa akwai zage-zage akwai kanawa akwai katsinawa akwai daurawa akwai guburawa akwai zamfarawa akwai kabawa ku gano wannan da kyau ku akwai sakkwatawa akwai su da yawa amma dukkanin su menene in kace zaka za ka irga karkasu nan to sai su yi maka dariya ina fata mun gano wannan da kyau amma ya kwaya ɗaya ne to haka idan ka je ka samu wata wata wasu wata aƙida za ga tushen ta ɗaya ne to sai dai wajen wata fahimta da sai suka rarrabu in an tashi a bisa wannan usul da annabi ya faɗa to sai ga kwaya ɗaya ne kun fahimci wannan da ke ku ana tafi ana ƙara samun wasu tafiyan suna ƙara kasu suna ƙara kafa tushensu daban to da haka da kafin tashin duniya sai an sami gida saba'in amma a wancan zamanin da waɗannan malamai suka yi rubutu zamanin da ya gabata ba a samu wannan karkasuwan ba karkasuwan ba su kai saba'in ba ina fatan mun gano wannan da kyau bal innahu la yablugu nisfahu mala ce ko rabi ma ba kai ba kai wala rubu'ahu ko wan over 4 bisa hudu ba karkaso bai kai ba wa anna furu al-firaq yakhtalifu al-ulama fi tafri'iha mala ce domin resantuwan da waɗannan ƙungiyoyi suke daga asalinsu malamai sun yi saɓani wajen tabbatar da yadda resantuwan yake ne wa anta tafi hayara hina ta'khudhu fil addi za ka shiga ɗimuwa in ka ce wai za ka tashi ga ƙidaya su kun gano wannan da kyau ku yanzu kamar ɗari ƙoƙin sofaye sun ce na gaskiyan ɗari uku da sha shida ne na gaskiya kaɗai to wanda ba na gaskiya ba kuma allah kaɗai san yawansu to in ka ce ya ka bi waɗannan ka ce na gaskiya ne to kaga su kansu ma sun shallake na annabi to in ka haɗa wannan tarkacen nasu gaba ɗaya to wata reshi ne daga cikin wata tafiya kun gano wannan da kyau ku wannan ɗariƙun sufaye ita kanta ba wai tana da tushe ne a cewa ba ce mai zaman kanta ba a'a daga cikin wasu ne suka ɓalgaci in ka ɗauko karkasuwar shi'a za a ga suna da wajen karkasuwa aƙalla sun fi wajen arba'in da wani abu in ka haɗa su gaba ɗayansu suna resantuwa ne akan tushe ƙwaya ɗaya ko mun fahimci wannan da kyau ko ba a kallon wannan reshe da wannan ganyen da suka yi Allah ya sa mu dace malo ce baina an ta'atabira fi addika malai ce in ka ce za ka lura da wajen ƙidayen da za ka yi alfirar usuliha au furu'iha wajen ka ce to ga ƙungiya kaza kuma ka ce za ka bi reshenta da yadda ta karkasu to sai ka shiga ɗimuwa don sai ka yi yarga wajen dubu da ɗari barkatai wa iza saƙarar ra'ayuka bari alfirar idan ka tabbatar da ra'ayinka wajen lura da wata ƙungiya fa'ila أي haddin من التفريع an آخذ في اعتبارك to sai to cikin waɗannan to wanne ne ma tukwane za ka ɗauka ka ce zaka sa a cikin lissafi jama'a mun gano wannan da kyau ku to nan za a karantar da kai asalin usul ɗin ne in aka nuna maka usul ɗin to duk waɗannan karkasar sai gane ab ab ashe ne mai gidan wane kuma to ɗan shi ne wannan shi ne mabi da shi wannan shi ne in kada su gaba ɗayansu to ɗan gida ɗaya ne kun gano wannan da kyau ku sai dai wajen kaman su ne za ga hancin wane ya yi tsini hancin wane ya yi faka saka ina fatan kun gano wannan da kyau za a iya ɗan samun ɗan saɓani kaɗan amma wannan saɓanin ba shi ne asalin ba jama kun fahimci wannan da kyau ku ana ganewa to shi ne abin da malam yake gaya mana za a zo a yi maka bayani sai ka ji an ce annabi ya ce za a sa a lokaci ɗaya kuma sai a kawo maka guda ɗaya kawai ta kasu ɗari uku ita kuma kanka ce to kuma ya haka a duka ɗari uku nan ɗaya ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a kun gano wannan misalin to a karatukan da za su biyo bayan wannan za ku zo ku ji waɗannan bayanai dalla dalla da izinin Allah mun gama wannan muƙaddima aka fara katin littafin zaka ce lallai haka abin yake Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu a nan ne za mu saurara sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu da zai biyo bayan wannan muke cewa fasbanaka allahumma biyan bika shaida la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum